muna gaida muku mutanen tudu ba, kuma muna gaida mutanen doguwa kafin Allah ya kai mu doguwa lokacin ina son in sanar da ku cewar muna sanar da matsalar da wannan sashi na jihar Kano yake ciki na ilin wakilci ba da kyau wakilci gurbatacce kuma na son tabbatar muku da cewar in Allah ya yarda za a samu canji shekara ta 2019 wannan shi ne wasa muka da soja soja ba nuna lalatacce wannan ba tana da matukar mahimmanci a wannan jiha da na Najeriya gaba gida in Allah ya yarda mai daraja mai mutunci kamili wanda ya san abin da ake ciki ya san daraja al'umma shi ne zai tafi wakilci wakilci wajen maza ba ta tudu ya ta ina so in gaba hankalin ku matasa da cewar wannan tafiya ta babbasila ta wannan zamani tafiya ta ingantacciya kuma tafiya ce wacce take duk wani a wannan mazaba ko a jihar Kano wannan tafiya ta kwankwasiya ita ce maganinsa cikin yarda Allah muna jawo hankalinku da cewar muna sane da 'yan ta'adda da suke wannan mazaba muna sane da mutanen marasa tarbiyya mutane marasa mutunci mutane wanda suke tafiya suna a shari'a suna zage-zage suna rashin mutunci a wannan jiha ta mu Kano. Muna jawo hankalinku da cewar mu Yeah. I'm a shopper, but I'm a